karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe shida kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International kuke sauraro kan mitoci 22 da 25. Nasir Sani Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da kasancewa a shirinmu na safiya ga kanan labaran duniyar. a cikin labarin za ku cewa hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta najeriya ta baiwa jami'an ta umarnin cewa duk wanda ya wuce shekaru 60 da aihuwa ko kuma ya cika shekaru 35 da aiki ya gaggauta tuba sa. sannan dakarun sojin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun fara dasashe kaifin karsashin 'yan tawayen m23 da suka tunkari birnin kivu sannan bayan wasu jirage biyu da suka yi taho gama a birnin washington na kasar amurka wani jirgin kuma ya yi ta batsala a yankin philadelphia a daren yau To sai a gyara zama don sauran cikakkun labarin. Hukumar kula da ayyukan 'yan sandan Najeriya ta jami'an jami'anta umarnin cewar duk wanda ya wuce shekaru 60 da aihuwa ko kuma cika shekaru 35 da aiki ya gaggauta tuɓe kakinsa. Mai magana da yawun hukumar ike ciko ani ya bayyana haka ne a wata sanarwa da ya raba wa manema labarai a jiya sakamakon takaddamar da ta biyo bayan kin ritayar sufeto janar kayode ibetekun wadda ya cika shekaru 60 tun bara ani ya ce hukumar ba za ta amince da duk wata dokar da za ta sabawa da duk wani wato da duk wata dokar da za ta sabawa ta aikin gwamnati ba ta mai lamba wato sifili biyu sifili tara sifili takwas sakin layi ɗaya da na biyu kakakin hukumar ya ce sun sauya matsayinsu dangane da cece kucen da ya biyo bayan ƙarin lokacin da aka yi wa ebetekum abin da ya haifar da gunaguni daga manyan jami'an 'yan sanda waɗanda suke fatar mai gurbin sa ani ya kara da cewa bayan wani taro da hukumar kula da aikin 'yan sanda ta gudanar a ranar 27 da 28 na wannan wata na watan janairu da ya gabata ta bukaci duk wanda duwan dan sanda wato da ya cika shekaru 60 ko kuma ya cika shekaru 35 da aiki ya gaggauta tube kakin sa shugaban chadi muhammad idris debi itno cewar ya bayyana cewar uh, wato ya yi maraba da kammala kwashe dakarun wato faransa da ta yi a kasarsa wadda hakan ke kawo ƙarshen yarjejeniyar tsaro tsakanin faransa da kasar a mai yankin wato da ke yankin sahel mai fama da rikicin 'yan ta'adda bayan kammala taron mika sansanin sojin faransa na ƙarshe ga gwamnatin chadin da biya gana da sojojin ƙasar da jami'an diflomasiyya a wani taro da ya gudanar a babban birnin ƙasar jamaina labarin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international dakarun sojin congo da ke samun goyon bayan sojojin burundi a ranar juma'ar nan da ta gabata sun samu galaba a kan 'yan tawaye masu samun goyon bayan rwanda a kudancin kasar da ke neman fada da ikonsu a gabashin congo a fafatawar da aka shafa makonni ana yi lamarin da ya haifar da fargabar barkewar sabon rikici a yankin a farkon makon nan ne dai 'yan tawayen m23 karkashin jagorancin tutsi suka kwace birnin goma birni mafi girma a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo wadda ke da tarin arzikin zinare da koltan da sauran tarin ma'adanai kafin su karkata akalarsu zuwa bukavu da ke makwabtaka da lardin kivu ta kudu ƙungiyar ƙasashe da ke kudancin afirka ta kira wato Ƙungiyar da ke kasashen kudancin Afirka ta kira taro kan rikicin Congo wato shugabannin kasashe da ministocin ƙungiyar kasashen da ke kudancin Afirka sun taru a babban birnin Zimbabwe a ranar Juma'a nan ta gabata domin gudanar da taro kan rikicin Congo da yanzu haka ke zama barazana ga yankin gaba ɗaya. An kira babban taron ne na wato kasashen kudancin Afirka goma sha shida bayan da 'yan tawayen M23 da ruwan da ke marawa baya. suka kwace birnin goma da ke gabashin congo mai arzikin albarkatun ƙasa a makon nan rikicin da aka shafe gwamman shekaru ana yi rfi labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international bayan kwanaki biyu da wasu jirage biyu a birnin washington na kasar amurka suka yi taho mu gama wanda ya sanadin mutuwar mutane 67 wani jirgi a yankin philadelphia na kasar har ila yau ya yi ta batsala a daren yau a kusa da wata babbar kasuwa ta wata ta zamani wadda mutum shida suka mutu ciki har da wani karamin yaro majinyaci da mahaifiyarsa tuni dai jami'an da ke kula da hukumar kula da harkokin sufurin sararin samaniya suka wato tsunduma ayyukan bincike na musabbabin afkuwar waɗannan haɗura da suka afku a ƙasar kuma ma'aikatar harkokin wajen mexico ta tabbatar da dukkanin mutane shidan da suka rasu 'yan ƙasar ta ne ƙungiyar hamas ta miƙa wa isra'ila sunayen waɗanda wato mutane uku da za ta sako mata a yau asabar yayin musayar fursunoni na kashi na hudu da za su yi a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ta kawo ƙarshen yakin gaza ofishin firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya gabatar ya tabbatar da karɓar jerin sunayen sai dai bai bayyana su ga jama'a ba ya zuwa yanzu dai yahudawa goma sha biyar kungiyar hamas wato ta sakarwa isra'ila tun bayan fara aikin yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla a ranar 19 ga watan janairun nan a wani labarin kuma tsagaita buɗe wutar da aka yi a gaza ya baiwa jami'an ceto damar zakulo gawarwaki 354 daga ƙarƙashin